وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام a ci gaba da karatunmu na nahawu. a yau insha Allah za mu yi darasi na biyu kuma za mu tashi wato na alfiyat bin malik za mu tashi al-mu'rabu wal mabni wato babin da ke bayani akan mu'rab da kuma al-mabni dukkaninsu daga suna ko daga ayyuka in an ce al-mu'rabu shine ma ya taghayyaru akhiruhu bi taghayyuri ahwal al-i'rab wato kalmomin da karshen su yake canjawa saboda caccanjawar li'irabi wato yadda magana take tafiya to duk kalman da take canja ko fi'ili ko suna inda yana caccanjawa to ana ce masa mai mu'rab kamar ka ce ja a ɗalibu kaga a ɗalibu ka ce nan marfu'un ne li annahu min fa'il to sai kuma ka ce ra'aitu ɗaliba kaga nan ka ce a ɗaliba kaga baka ce a ɗalibu ba saboda me maf'ulun bihi ne masu miliyan zama maf'ulun bihi sai kuma ka ce nazartu ila ɗalibi kaga a ɗalibi ka ce anan baka ce a ɗalibu ba a ɗaliba ba saboda me majrurun ne bi bi ila to irin wannan canje-canje duk kalmar da za ta dinga wannan canje-canjen to ana ce mata ne mura sai almamniyu almamniyu kuma shine ma la ya taghayyaru akhiruhu bi taghayyuri awal ira wanda shi kuma a wuri ɗaya yake baya canja don wani nau'i na irabi ko me ya canja wannan bai zai canja maka to wannan kuma shine kaman su abdama'il lamirai su al abunan afwan al huruf da lamirai kaga ala din nan duk inda ka same ta Alani, su an sufi duk inda ka same su wannan harufa ba sa canjawa su hal da sauransu to akwai kuma daga cikin sunaye ana iya samun irin su asma'ul ishara irin su bama irin su huwa irin su nahanu duk inda ka je nahanu ne ba za ka ce nahana ba nahanu da ka ce je ko ya kai in ya zo a farko ko ya zo a ƙarshe ko menene irin su asma'ul mausura irin su allazi ko ya zo a mubtada allazi alimtuhu jaa mubtada ne ko ka ce ra'aitu allazi qama kaga maf'ulun bi ne amma duk allazi kace marartu bil ladhi ka ga bil ladhi kaga majrur ne amma duk di allazin kake cewa su allati su allati allai da sauransu to in wannan da ba sa can ana ce musu al shi ba ya canja ba jin da kai da shi al min al-asma to wannan sune ne, sune al-murab da mabni to mu'rab yana zama mu'rab limaza li'adami shabahi bil harf saboda al-hurufu kulluha mabniya dukkan harufa ginannu ne to in kaga an ce maka wani suna ginanne ne yayi kama da me da harafi ne li shabahi bil harf in kuma mu'rab ne yana canjawa to bai kama da harafi bane li adami shabahi bil harf wannan shine abin da malam zai ga mana sai ka rike wannan sai ce al-ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al-hurufi mudni كشبح الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان وكنيابة عن الفئل بلا تأخر وكافتقار أصفله يتي والاسم سونة منه معرب أقول معرب دقى نوع إنسا شيني ما يتغير آخره بتغير أحوال الإعراب ومبني أقول كما مبني شيني ما لا يتغير آخره بتغير أحوال الإعراب تو لماذا yakunu mabniyan kamar bai da me yasa suna yake zama ginin ba baya canjawa yace li shabahin min al saboda ya kamanceceniya da harufa muduni wanda yake kusantarwa wato li shabahin saboda kamanceceniya muduni mai kusantowa min al daga harufa wato saboda yayi kama da harfi kamar ta fiska biyu ko dai a kiransa ko a ma'anansa kun fahimta muduni din nan cikon baiti ne saboda wani kamanceceniya mai kusantarwa daga harafi mana lishabai harfi fa almamniu kana mamniya lishabai bil harf والمعرب كان معربا لعدم شبهه بالحرف كنما ما سلم من شبه الحرف فهو معرب وما اشبه الحرف فهو مبني ني كما ده حرف يا زو مبني كون في بيت فرقم سيتي واتو كمان الاسم نوعان كنا معرب ومبني. مبني والمبني يكون مبنيا لشبه بالحرف شيخ والمؤرب فا يكون مؤربا لسلامة من شبه الحرف سوى ده يقوم تدقى كما تتيني هذا حرف سيتو سيفار بياني أكان المبني يتي كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا to misali na shabahi din wato na kamanceceniya kamanceceniya kala kala ne kala hudu ne yace ka shabahil wada'i kaman kamancecen ya ne kiran shi sunan a kiransa yayi kama da harafi to zai zama mabni sai yace fismai jitana a cikin sunaye guda biyu na jitana to ta'in da na'in shine zamir raf'in ne wal harf ko wato in kace jitu to tu inna ba zai canja ba duk inda kake na zo kenan hajjita ka zo ta din nan mamni ne jiti ti din nan mabniya ne dukkanin su bamire ne to ta ina tu ta ti yi kama da harafi li'annahu mawdu'un ala harfin wahid an gina shi akan harafi ɗaya ne kaga tu ta ti ba harafi ɗaya wani? to kaga a harufa muna da me masu harafi ɗaya kamar me kamar bi kan kace billahi ba shi nan guda ɗaya ne lillahi lamun ɗin nan guda ne guda ɗaya ne ka fahimta to in ka dauki na harufa nawa ne harufa biyu ne na ai akwai alif ko nunun da yawon to shi ma bai zai canja ba ji'ina darabana qatalana ilaina ko ya zama majaruri ko ya zama menene ko ya zama damir raf'in dai din zaka ce sai ka ce qara'ana kaga fa'ilun ne marfu bi ba su kaddara bi alal alif ka gani in kuma kace abun nan abun nan kallamana kaga mafulun bihi ne baka ba sa nasaba ba ja ilaina ilaina kaga majruri ne ila ta shige shi amma ta canja shi ba najin ne limadha kana mabniya li'annahu ashbaha al-harf yayi kama da harafi saboda me li'annahu mawdu'un ala harfain shi kuma harafi biyu ne to a harufa ma akwai me masu harafi biyu shine kaman an sumin kaga harufa ne guda biyu an min harufa ne guda biyu so za aka shi yasa sai ya zama me sai zama mabni to kaga kenan wannan shine shabahi na farko idan suna wani yana zuwa cikin Bama'ir ne don zamir suna ne shine wakilin suna ko abdama'ir mubamarat to saboda yayi kama da harafi in kace nahnu nahnu ba mu ba kaga harafi nawa ne uku ne to akwai harafi mai harafi uku shine kamar mai? ala ila to kaga kenan kawai mabni ne kenan ad-dama'ir mabniyatun li'annaha ashbahat al-huruf fi al-wad'i sun yi kama da harufa a wajen me a wajen kira a yanda aka gina su aka kira su to su ba su canja ba su ma kamar yadda harafi me yake canja saboda duka harufa za mu zo can gaba wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana ko ne harafi mabni al-huruf kulluha mabniyatun dukkanin su a gine suke ba sa canjawa sai ce wal ma'anawi yakan zo kuma yayi kama da harafi duk sunan da ya kama da harafi wajen ma'ana ko da hakiransa bai kama da harafi ba to wannan shi ma mamni ne sai ce fi mata a mata wa fi huna da kuma huna kaga mata suna ne amma sunan me ne? sunan istifhami ne ko mata kuma yana zuwa da sunan sharadi mata ta ati mata ta zuruna yaushe me yaushe za ka ziyarce mu kaga istifhami ne mata ta zuruna fa za ka iya abin ana istifhami da harafi a zurtana a ta zuruna za ka ziyarce mu kaga eh, abin nan hamza ne harafi daya a askuru hajati am qad kafani hayauka inna shimataka alhayau a askuru hajati a ilahun ma kaga ana istifhami da harafi guda ɗaya to ana istifhami da mata mata kuma suna ne to sai zama mamni ba yadda za a iya canja mata duk inda ka je mata mata ba ba ka masa zama ba ko kuma ko kasara ko ta fata mata kawai za ka yi ta fata to kaga kenan asma'ul istifham kulluha mabniya da mata da aina da ayyana da duk wani suna na istifhami gaba ɗayan su ne saboda mai sun yi kama da harafi wajen ma'ana saboda muna da hamza yana ba da ma'ana ko muna da Hajji. ma harafi ne a yi هل جاء المدرس هذا ايش يازم هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهمي kaga hal hal shin shin kaga kaga mata su aina su ayyana da sauransu duk suna da wannan ma'ana to kaga kenan istifhami duk asma'ul istifham to gaba ɗayan su mabniye ne don su yi kama da harafi wajen ma'ana sannan mata tana zuwa da ma'anar sharadi mata ta kum a qumma mata tafara tafa mata ta zuru ni ukrimka ka wannan sharadi ne lokacin da ka ziyarce ni zan daraja ka in ka karanta zaka gane to kaga mata tana zuwa da ma'anar sharadi ko to wannan muna da wani harafi mai zuwa da ma'anar sharadi shine kamar in in taqra tafham kaga in tabrib tu'aqab kaga in kenan harafi harafi ne mai abin da guda to kaga tunda muna da harafi mai zuwa da ma'anan sharadi to duk sunan da muka samu na sharadi sai mu ce mabni ne sai wani ma sai ka dauki asma'u sharadi kenan asma'u sharadi dukkanin su mabniyai ne saboda sun yi kama da in irin su mahama su aina su ayyana su mata'in da sauransu to kaga asma'u sharadi su ma mabniya ce mabniya ne wato an gina su to shine ma'anan wal ma'anawi fi mata wa fi huna da kuma huna mene ma'anan huna nan nan to kaga huna ismul ishara ne suna ne na nuni huna nan huna gaba can to kaga hazi sai shiga da haza da ulaika da ha ulai to kaga duk asma'ul ishara ne to asma'ul ishara an gina su ne saboda sun yi kama da wani harafi amma harafin babu shi a duniya eh, su malamin <laughs> nahu suka ce ismul ishara ashbaha harfan kana bagi an yuba falan yuba wanda ya kamata a ce an kirkiro shi kuma ba a kirkiro shi ba ya kamata a larabci a ce akwai wani harafi mai ma'anar ishara amma babu kuma to amma dai asma ishara sun yi kama da wannan harafin da babu shi din a duniya babu shi a larabci kwata-kwata so da aka yi mafi ne wannan ba wayo suka mutane ba ko dai an kasa samun mafita ne kawai suka ce ah, suka ce al-isharatu ma'anan min al-ma'ani suka ce ishara ai ma'ana ne tunda kaga kaman nafayi korewa an samu an sa masa harafin ma domin korewa annahayu hani ma'ana ne an sa masa harafin la to don me yasa shi ma ishara ba za a sa masa wani harafi ba to amma dai ba a sa ba to amma ya kamata a sa shi ne suka ce to kawai shi ma a huna asma da ishara mamiyatu da an naha ashbahar hurufan gaira mawujuda ko ashbahar harfan kana yan bagi an yi ba a falon ba shi ke na aka kuma aka tafi aka tare su malamin na hau su suka san doga kenan wato kila sun koshi da larabci ne har suke ga ya kamata a samu harafi mai ma'anan ishara kuma ba a samu ba to zai a kaddara kawai kamar ma an samu ne ba to ala'ayi halin ne asma'ul ishara su ma ginannu ne ko ka gano su yi kama da harafin ko ba su yi ba ma dai ginannu ne asma'ul ishara so hazihi da haza ba ka canja shi ba duk yanda ya fito a larabci haza ne hazihi ne ula'i ne ko ka ce ha ula'i ka kara ha tambi haka na irin su tilka da sauransu ba za ka ce tilku ko ko abin nan tilki ba tilka da ana cewa tilki din ko ah, abun nan eh, sai menene wa kan ya batin anil fi'li bila ta'affurin wa kaffi qarin usila wa kan ya batin da kuma wato na'ibanta anil fi'li daga fi'li bila ta'affurin ba tare da ya tasirantu da wani abu ba ko da wani harfi ba wa kafsikarin da buƙatuwa ushira da ya zama na dole wato wanda ya zama na asali to nan akwai guda biyu abu na farko shine niyabatun anil fi'l idan ka samu wato wata kalma ta zo a maimakon fi'li kuma wani amil bai yi tasiri a kanta ba to wannan kalmar ginanniya ce wato su ne asma'ul af'al asma'ul af'al daraki suna zari nazali ma'anansa sauka kaga dai ba fi'ili bane ba inzil aka ce ba ma'anansa sauka to haka aka gina shi ismul fi'il ne ismul fi'il amri suna ne kuma fi'ili ne don ba karban alamu na me na suna shi yasa aka ce masa me fi'ili kuma zai karba maka alama na fi'ili ba saboda da haka suka ce da nazali da daraki wato mamni ne ba za ka canja shi ba ba za ka ce da rahu ko da raka ba da ne za ka ce na zali ko ba ka ce na zala ko na zalu ba a kana an gina shi mamni saboda me saboda yana niyaba daga fi'ili kamar yadda me wato yana niyaba daga fi'ili kuma yana niyaba abin nan ba abin nan wani amili baya tasiri a kansa menene amili tasiri a kansa idan ka dauko masdarun yanubu manaba fi'ilihi to shi amil ya tasiri a kansa in ka ce zarban me kenan ibrim gudu ya zo da ne ya ba daga ibrim ko to amma shi kuma akwai fi'ili da ya tasiri a kansa shine adribuhu zarban ko idribuhu zarban kaga maf'ulun kama a ce maka maf'ulun mutlak ne li amma kuma sai aka sai aka share ne abun nan ne wa zarbar riqabi ai idrib zarbar riqabi to kaga yana da amili da masu tasiri shine mai shine fa'ili amma in kace nazari bai da wannan me bai da wannan fa'ili to tunda shi wannan sunan ya zo a maimakon fi'ili to kuma zai zama ginanne kamar yadda ya bunni da'i take zama ginanne ko in kace ya zai a manansa adau dan sai ka cire adau din ka sa me ka sa ya a maimakon sa kaga ya din kuma ginanne ce saboda adatun nida'i ne shi ba suna bane harafi ne saboda haka ya abdullah ma'anansa ad'u abdullah kaga ya din ta tsaya a matsayin ad'u ya abdullah kamar kana ka ce ina kiran abdullahi to sai kasa ya kawai ta tsaya maka a matsayin ina kira din ad'u din to kaga su ma nan suka ce suna zali da raki da dukkan asma'ul af'al su sa da hayya hadda halumma da waye dukkaninsu ba sa canjawa haka ake ainihin wato barin su mabdiye asma'ul af'al sai na ƙarshe wa kafti ƙarin usila da kuma iftikar wato buƙatuwa zuwa ga waninsa usila da a yi zama na asali aka asalantar da shi wato ya zama lazim wato shine al-iftiqarul lazim al lazim duk wani suna wanda yake da buƙatuwa na lazimi to ana masa wato ana gina shi domin yi kama da mai harafi sune asma'ul Mausula. in kace allazi ba zai ba da ma'ana ba sai ka haɗa shi da mai sila allazi wannan da to me. man ka ce allazi qara'a wannan da ya karanta allati ja'at dole sai ka samu ja'at kafin ka allati ta maka in ka ce allati wannan ko allazi na waɗannan da to ta me. sai ka faɗi magana allati taqali wa al-afila sai ka kawo jumla na magana sannan ma'anan allazi da allazina da allati da allati da allahi za su bayyana amma in baka kawo jumla ba za ta bayyana ba to wannan jumla ita ce ake ce mata sila to asma'ul mawsula dole ne ka kawo musu sila kafin ma'anan su ta me ta bayyana to kaga sun yi kama da harafi kenan domin harafi shine ma la yazharu ma'anahu illa ma'a ghairihi in ka ce an ko min daga ko ila zuwa to zuwa ne sai ka ce ila suki ila bai duk wani ala akan kan me bai zai baka ma'ana ka ce alal minbari ko alal minbarati sai ka kawo wani abu sannan ma'anan harafi zai bayyana to asma'ul mawsula ma sai ka kawo musu sila jumlatu sila kafin ma'anan su zai bayyana to sai sun yi kama da harafi ta wannan me wannan bukata din shine al-iftiqarul lazim shi yasa asma'ul mawsula kulluha mamniyatu dukkanin su ginannu ne allazi allati allazani abunan allazina su allahi su allati da sauransu amma banda allazani da allazaini abunan allatani su kuma ana musu irabul musanna ne mulhaqun ne bi me bil musanna saboda haka in in kace allataini kaga da kace allatani ya zama marfu'i kenan kace allataini kuma ya zama me ya zama mansubi to kaga haka nan al abun nan allazaini da allazani su aka ce mulhaqun ne bi me bil musanna za mu zo kan sawarfa abin nan bil alif rfa'il musanna wa bila idza bi mudmar mudafan musila kilta kadha kathnani wa ibnatani kamnani wa ibnatani yatriyani Sau da haka su wayannan an yi ilhakin su da musanna alhali ba musanna ba to wannan aka ce su ba ginannu ne, son suna canjawa turfa'u bil alif wa tunsabu wa tujarru bil ya yace ina wurin ne to kaga idan muka dunkula kenan al asma'ul mabniya kala shida ne a yadda wannan ya bamu farko akwai al mudmarat sune abdamai na biyu akwai asma'u listifham na uku kuma akwai asma'u ash na hudu akwai asma'u al-ishara asma'u al-ishara na biyar akwai asma'u al-af'al na shida kuma akwai al-asma'u al-mawsula kurge wannan larabci bama'ir sai nace asma'u me asma'u al-istifham ban sa ma'arifa ba asma'u ne sai kuma nace asma'u al-sharti ba ma'arifa sai kuma asma'u al-ishara ba ma'arifa sai asma'u me al-af'al ba ma'arifa amma da nazo mawsula kuma sai nace me al-asma'u al-mawsula dole haka za ka faɗa ba za ka ce asma'u al-mawsula saboda al-mawsula maf'ula ne kaga akwai sifa a cikinsa, dole abin da zai zo bayan sai zama ma'rifa to wannan sune al-asma'u al-mawsula jin nau'i guda shida sai ce me wa murabul asma'i ma qasadima min shabahil harfika ardin wasuma وفيل أمر ومضي بنيا وعرب مبارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت wa mu'rabul asma'i sunayen da suke canjawa ma kasalima sune wanda suka kubuta min shabahil harfi daga kamanceceniya da harfi in dai ka samu suna bai kama da harfi ta fiskokin da muka faɗan nan guda shida ba to kawai shikenan zai zama mai mu'rab ne ana yana ɗaukan zama da fataha da mai ta kasa kawai kamar salirabi sai ce ka arzin kaga al-ardu bai kama da harafi ba Sau da haka shi nan, za ka ce arzun arban arzi wasu ma da kuma su ma, wato arzun fili ne mai sahihul su ma kuma filin ne a eh, isimi ne kai sahihu sahihul su ma kuma ismun ne mutalul akhar kaga alif ne a ƙarshen za suma din nan luga ne na isim in an ce su ma suna da isim din shi ma an samo shi daga asumu ne ɗaukaka, in mutum ya yi suna ya me kenan ya dauka shi aka dauko aka ce daga asumu aka samu al-ism sama wa hama bani samin wa hamin wa laysa kamithlihi samin wa hamin to da haka sittau an ce suma to ana nufin suna to amma kaga shi mutadul akhir ne suna ne maqsuri to duk wayannan mu'rabai ne amma kaga na al-ardu zai bayyana ko hadhihi al-ardu ra'aytu al-arda marartu bil-ardi amma sumawa hadha hadhihi suma ra'aitu suma marartu bisum kaga duka shi wannan me ko haza suma duk wannan zaka kaddara wato da irabin sa akan me akan abun nan akan harafin karshe so da haka idan ya zo a mubtada suma sai ka ce mubtada'un marfu'un bi dhammati al-muqaddarati ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur ra'aitu suma shi ma haka maf'ulun bihi mansubun bil fathati al-muqaddarati ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur haka nan marattu bis suma jimaga majrurun ne bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur dun ba zai taba yuwa bane ta dauka sabanin manqus sai kace at-thiqal zai ɗauka amma zai nauyi ne shi yasa ba za a yi to wannan misali ne da duk wani suna wanda bai kama da harafi ta fiskokin nan guda shida ba to kawai ka dora shi akan muhra yana canjawa in ka zo dole ka dinga caccanja wasali sai ce wa fi'lu amri fi'li umur abun nan wannan arku da su ma su at da sauransu su ibrahimu da sauransu duk sun shiga to amma shi mu'rab din sun kasa shi kashi biyu akwai mutamakkinun amkana akwai mutamakkinun ghairu amkana wato akwai munsarif akwai gairu munsarif mutamakkinun amkana shine munsarif wanda zaka ga ya dauki wasalinsa gaba daya haza abin nan ja'a talibu ra'aytu taliba marartu bi talibi kaga ya bayyana kisira da sauransu ka wannan mutamakkinun amkana kenan shi ake cewa al-munsarif akwai mutamakkinun ghairu amkana zai ka juya shi amma wata fiskan ba ka juya shi ba shine al-mamnu min as-sarf haza ahmadu ra'aitu ahmada zahabtu ila ahmada zaka ce ba zaka ce ila ahmadi ba hadhihi masajidu ra'aytu masajida marartu bi masajida ba za ka ce masajidi ba to kaga wannan mutamakkin ne ghairu ghairu amkana kenan to duka wayannan nau'o'i ne guda biyu na mu'rab amma ghairu mutamakkin wanda ba za ka juya shi ba ta kowace fiska wannan shine ake cewa mabni sune al-mabniya al-asma'ul mabniya sai ce wa amri fi'li amri wa da fi'li madi shine mubiyin buniya an gina su wato al'amru mabniyun fi'il amri mabniyun fili ma madhi shi ma mabniyun to fi'il amrin mabniyun ala sukuni in ka ce idrib iqra ijlis ifta kaga mabniyun ala sukun to amma mabniyun ala sukun idan lam yattasil bihi shay'un in wani abu bai sadu da shi ba to daga lokacin da idan tasala biwawi jama'a aw alifin isnain aw ya'il mukhataba zaka ga abin ya canja to anan ko sai malai su yi sabani mamni ne ko ba mamni ba amma galibi an sai mamni in kace ijlisu kaga wawu jama'a kenan to nan kuma yaka ce fi'lu amrin ne mamniyun ala dhammi littisalihi bi wawi jama'a in kace ijlisa kaga ittasala bi alifin isnain sai kace fi'lu amrin ne mamniyun ala al-fatih littisalihi bi bi alifin isnain ijlisi kaga shi fil amri ne mabniyun Allah kasar ittisali bi me biya mukhadaba to amma wasu suna ganin wannan kaman ba mabni bane abba abashi dai idza lam yattasil bi shay'un ya zama me mabni to amma kaga filu amri shi mabni ne shi babu sabani shine wa mudihin kenan wa fi'lin mudihin fi'li mai wucewa in kace qara'a fataha jalasa سيكتي فيل امر آه، فيل ماض ممنوع على الفتح لانه لم يتصل به شيء ان كتي فتح تو فيل امر فيل ماض ممنوع على الضم لاتصاله به واو الجماعه فتح ممنوع على الفتح لاتصاله بالف الاثنين سي ابنا يا كشن سكن دوم بيد او كيمي با بيد او كسر لان فيل امر شيء كي تفيا دمي يا المخاطبه تو كاغا الافعال الماضيه كلها مبنيه haka na af'alul amri ma kulluha mabniyatun a jama mafi yawan malamai amma akwai wanda suke gani idan tasala bi wawu jama'a alif al-ithani fa hiya muraba to sai ce wa fi'lu amrin wa mubiyin bunya an gina su sai ce wa arabu mudari'a amma shi fi'li mudari'i kuma mu'rab ne yana canjawa amma shi yake canjawa in ariya idan ya tsiraita wa ara mubariyan in ariya min nuni taukidin daga nunu taukid sakila aw khafifa wato idan fili mubari baya tare da nunu taukid zaka gina shi mabni ba tare da nunu taukid sakila ko khafifa wa nuni inasin ko wa nuni min nuni taukidin mubashirin wanda yake mubashara da shi wanda yake kai tsaye to zaka gina shi misali idan kace abun nan ah, abin da zaka yi masa irabi in ka ce ya kumu, za ka ce ya kumu, za ka ce an ya kuma, kaga ka canja shi kenan ka ce lam ya kum ka masa jazama to kaga mu'rab ne kenan amma in ka ce la tadhhabanna to kaga wannan zai zama me mabni ne alal fatahi da'ima saboda nunu tawkid din nan ko tadhhaban la tadhhaban nunu tawkid khafifa kenan to da za ka kawo lam ba zai canja ba sai ka ce lan tazhabanna ko lan tazhaban ba za ka daure wannan ba ne ba nuna tauki kawai ita ce take dauwa amma wannan fi'ilin yana nan amma da za ka ce nuna tauki za ka ce lan tazhab dan ka sanu kai ka ce lan tazhaban ko lan tazhabanna kaga yana nan kenan mamnun ala nasabi ittisali bi nuni tauki akwai ne taba ganin fi'ili mai nuna tauki wanda lam ta shige shi yana da wuya ka samu a kore kuma a kawo furuf harfin jazami amma ana yi wani ya ce menene wa alimun bi lam ya amalan mu'azzabun min qabli ubadil wasa wa alimun bi lam ya amalan ai lam ya'mal ne sai aka sa nuna tauki al khafifa aka ce lam amalan kaga ta shige shi bata canja ba a ce lam amal na ba lam amalan? to ko ya amalan nan ne aka zaka ci to kaga wannan mubashir kenan nuna tauhidin mubashir ba wani harafi da ya shiga tsakaninsu kene yana nuna idan nunu taukid din ghairu mubashir ne to ya zama mu'rab kenan kaman a ce me kaman a ce abin nan la bunna, la tarka tarkabunna dababan tarka bunna!" me yasa aka ce bunna in an ce tarka banna kaga nan tauki da mu bashara kai tsaye kenan amma tarka bunna din na aka sa wannan zamman kai ka san an shafe wawu jama'a ne asalin maganar la tarka bunanna ne la tarka bunanna to sai aka shafe wancan nunun na ƙarshen nunu na kusa da na ƙarshe saboda mai litawalil amsal saboda nunun sun zama guda uku tarkabu nanna kaga ga dai wannan nunun din ga kuma nunun tawkil wanda an rubanya ta kaga tarkabu nanna kaga tarkabu nanana ne guda uku to sai aka ce ina balarabe wanda ya masa nauyi sai cire nunun guda daya sai bar nunun tauki ya cire wancan bu na din na na'in wannan nunin wanda yake na cikin af'alul khamsa to da aka zo kuma aka ce nunun sai zama tarkabun sannan kuma an samu irtiqa'u sakinain ga wawun an mata dauri ga kuma wannan ɗaya nunun na nunun taukid an mata dauri to sai a shafe wannan wawun din saboda balarabin an samu irtiqa'u ne yana shafe mai sukuni guda daya saboda aka sai a ce la tarkabunna zo ka ce to wannan ba shafe-shafen nan ya nuna ba mamni ba ne a dawo da shafe-shafe mana a gani dole za ka cire nono in za ka yi zauri ko za ka yi mai za ka yi nasaba to nunun da ita ne alaman irabin dama a cikin af'alul khamsa turfa bi subutin nuni wa tunsabu wa tu jazmu bi hasbiha to ka riga ka shafe ta ya alaman zai bayyana to kawai mu'rab ne kawai don ka riga ka shafe alamatul irab din to sai ya zama mu'rab ne mai canjawa ne amma in baka shafe ba yana nan a mabniyinsa to haka nan inda zaka dauko kuma shi ma na na, na aliful isnain kace la tarkabanna ka ba ka sa aliful isnain ma. to asalin sa la tarkabanani ne la tarkabanani to shi ma nunun din sun zama uku sai aka shafe ɗaya nunun na bayan aliful isnain nan wanda shine alamatul i'rab na af'alul khamsa sai aka bar nunun tawkid din kawai so da haka an zo sai a ce la tarhabanna shi ba za a shafi aliful isnaini ba me yasa saboda in an shafi aliful isnaini ba abin da zai bambance mana mutum biyu da mutum daya yanzu wancan da muka ce la tarka bunna baka ga ban mata zo ba alama an shafi yawon to zai kace la tarka banna me zai nuna maka an shafi aliful isnaini babu don mutum daya ma la tarka banna zaka ce an sa nuna tawkid kawai to in an sa in an sa alif ma kace la tarka banna ya zan yi na gane dole sai ka bar in an shafi alif dole sai ka bar alif in kace la tarka banna to kaga na san mutum biyu ne ake magana da su sai suka ce to wannan ma mu'rab ne saboda me saboda ai wancan nunun da aka shafe din ita ce alamatul iraq din sai dai a dinga kaddarawa kai an shafe nunun yanzu akwai nunu mun bai ci bambanci kenan alfilul mudari'u mu'rabun illa idza tasala bihi nunut tawkid الثقيلة أو الخفيفة المباشرة wanda kai tsaye take shiga fili to wannan illa ɗaya ne za ta sa ya zama me ya zama mamni shi yasa yake wa arabu mubariyan arya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin illa ta biyu ya zama ya tsiraita daga nunun niswa shine nunun inat nunun ta mata sai sai kai ya ru'una manfutin ya ru'una suna tsoritar da wanda ya fitinu da su ya ru'una kaga ya kharujna Annisahu ya kharujna ya qara'na har abada haka zaka zubar shi ya qara'na nan ko ka ce lam ya qara'na ko an ya qara'ana ko ya qara'ana dai ba za ka bamba ba za ka bamba shi ba shi ba so da haka ya qara'ana filin mudari'un mamniyun ala sukuni liittisalihi bi nuni niswa an nuna kuma bamiru رفع متصل مبني على الفتح في محل الرفع فاعل in ka ce ya ƙara'ana ya ƙara'in filin bari ne na fa'idinsa shi ne naɗin nunan niswa din bamirun. ضمير رفع متصل يعني متصل بالفعل ممنوع على الفتي دون دائما نا نا ذاك دينغا cewa amma fi mahallin raf'i fa'il domin zamiri ne shine me to kaga wancan kuma nunun nunun tawkid kuma la mahalla la min al-i'rab kenan in kace in kace la taqra to la taqra anna kaga fi'il mudari ne mamnu ala al-fatih litisalihi at-tawkid as-saqila nun at-tawkid kuma la mahalla laha min al amma kaga nunin niswa kuma laha mahallun min al-i'rab li'annaha fa'il fa'il ne to sai ka nunin guda biyu sai yace kai yaruna manfutin wannan misali ne kawai yaruna nan da'iman yaruna zaka ce ko an yaruna ko lam yaruna ko haka su kuma sai anan kullu harfin mustahiqqin lil bina sai mu shiga 20 ne akwai mai tambaya na hau.

in ka ce ja alfata ka ga alfata manqusi ne ko ai maqsur ne sai ka ce alfata fa'idun marfu'un bi dhammati almuqaddarati ala alif mana min dhuhuriha at-ta'azzur fa'ilin da aka masa raf'a da dhamma da aka kaddara ta akan alif me ya hana dhamman nan ta bayyana A taazzur ba zai taba zuwa ba yanzu ina son ka wasance min alfata ka sa masa dhamma wannan alif din zai yi ba zai taba yiwa ba ko to shi ana ta bayyana amma alqadi in ce ja alqadi kaga alqadi fa'ilun marfu'un bi dhammati almuqaddarati ala alya'i sai ce mana min zuhuriha har thiqal abin da ya hana dhamman bayyana zai yi nauyi in ta bayyana kenan zaka iya bayyana ko zaka yi cewa ja alqadi bai yi ba ya ɗauka a ja alqadi to amma in ka faɗa zai yi nauyi to saboda nauyin ne shi yasa ba za ka bayyana dhamman ba amma shi yana iya yiwa amma wancan na alfata makasuri da yake kwata kwata duk yadda za ka yi baka isa ka tsora masa wasa don ba hamza ba ne alif ne ta za ka wasance alif ba zai taɓa yiwa ba don sakini ne a daure yake ta za ka wasance shi to shi yasa aka ce a taazzur ma'anan at-ta'azzur shine rashin yiwuwan abu ta'azzara shay'u abu ya gagara an buga an buga ya gagara bai yiwa saboda haka ba uzuri ake nufi ba sai waye na'am eh, misalan ina idan da babu ba wannan da ba ina sai kawo su a matsayin an gina su kan ala to wanda ya dauke su ginannu ne sai ce yumna ala hasfin nun ka gane wanda kuma ya dauka ba ginannu ne to shafi nunun ne ya hana harkan ta bayyana ya hana alamasa ilirabi duk ma'anan ɗaya ne amma shi wancan ya ɗau mazhaban wanda ba jumhur bane don akwai saɓani. yadda kuka ga ake saɓani a fiqh haka ake saɓani a nahu akwai mazhabul kufiyun da mazhabul basriyun wato mutanen busura ga abin da suka ce mutanen kofa ga abin da suka ce so da haka akwai wanda suka tafi al-fi'l al-mudari mamnun idza tasala bihi nunu tawkid kawai sawa'un akwai alifun isnai akwai wawu jama'a duk wannan bai dame su ba akwai wanda kuma suka tafi wanda shine mazhaban ibn malik ita tafi karfi cewa mu'rab ne to da wanda yace mani da wanda yace mu'rab duk yana zaka faɗi kalmar da ne sai da wanda yace maka mabni an gina shi a bisa shafe nunu wanda yace maka mu'rab kuma sai yace mu'rab ne harkan tana bayyana akan nunu din ne kuma riga an shafe ta kaga duk ma'anar da ne na'am sai waye amma shafe cewa an gina a shafe akan shafe nunu wannan abu ne mai rauni domin nunu din an shafe ta ne da tawalil amsal saboda akwai misalin ta guda uku a wuri daya balarabe ba zai yadda da wannan ba guda biyu dai zai yadda share masa ne masa kauri sai ya haɗe su amma kuma guda uku bai zai yadda da su ba na misali idan aka samu mafi sannan aka samu nuna a gabanin nan hmm. kamar yanzu misali a ce za ta hmm. harfu na hayin ke na hayin harfu na hayin kagala datu na hayin ne harfu na hayin ne tashrabanna kaga tashraba sai ka ce fi'lun mudari'un mabniun ala al-fatha li bi nun at-tawkid al-thaqila wa nun at-tawkid la mahalla laha min al-i'rab ba ta da mahalli na al-i'rab saboda haka duk in ma la tashraban kace to tashraba din zaka dauka kawai fi'lun mudari'un ne mabniun alal fatahi shi yasa la bata masa tasiri ba duk da cewa la din tana jazama harfu nahi ne wa jazami amma bata masa tasiri ba littisali bi nuni tawkid al khafifa amma da zaka ce nuni tawkid sai ka ce la tashrab sai ka ce la harfu nahyin wa jazmin tashrab fil mudari majzumun bila wa lamatu jazmihi as sukun sai waye Salamu alaikum eh ba ta yi aikin ta ba ba ambaton ta kawai la harfu jazamin ne wa me harfu nahyin wa jazmin shikenan ka bace ta amma da sharaba kuma fi ne mami saboda haka la ba ta yi tasiri a cikin sama sai in ka cire nono tauki ne za ta yi mai za ta yi tasiri na sai waye wa ma bil af'ali hmm. wato ayyuka na mudari fi'li mudari wa ma bil af'ali mis kamar mace su bitta da ta'un shi ta da ta'un mutaharrika kaman kaman kara inda za ka yi cewa kara'ati shi kenan kara'ata ya zama wato ainihin fi'li bi kenan domin ya qara'u uba da ma ka ce ya utu, ko ya uta ko ya aci, ya uci ba aka ba da ba to a zai kenan mubari bare ta ba zama mai ba haka fi'li amri ikira ba ka ce aci, ko iqra'ata ko atu ba to a zai nan duk inda mamiru raf'in nan ya shiga suna yi abin nan fi'li to ya zama fi'li abin nan bi sai waye sai 20 nan fa ana mamayen ta fa amma dai za mu yi kwamiti goma ne kura kuri eh, dala wanda suke da anguwa dai a dinga rage wasu na hanya masu mota abin nan ina za mu tashi yawa shafi na biyu ko shi ma kaga dai dole kaɗan za mu kila بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba kami karatunmu na ishirin na alfazari a yau insha Allah za dari yi darasi